Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, a satin da ya gabata mun koro jawabi a kan cutar hepatitis da ke shafar hanta, inda likita ya cikakken bayani game da cutar da kuma irin nau'ikan cutar har ma da abubuwan da ke haddasa cutar, sai kuma kash lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alkawari a wancan satin, a wannan makon za mu ci gaba da yin bayani ne kan alamomin cutar tare da Dr. Muslim Bello Katagum, likita gare ka. Alamomin cutar hepatitis ya rabu kashi uku. Na farko dai muna da su a kan phases ɗaya biyu uku. Muna da prodromal face muna da ecteric face ko muna da recovery phase. Shi prodromal phase shine wanda ake samun su cikin kwanaki kaɗan musamman ma kwana bakwai yayi ƙasa wanda shi bayi da wani babban alama da zaka ce eh wane ko wance tana da hepatitis. Tana zuwa da alamomi ne irin na yau da kullum kamar na malaria, typhoid, zazzabi tare da sauran sukan zo da kamar zazzabi, dan ciwon ciki al misali dan jiri mutum ya ji kamar amai wani ma ya amai dan ciwon kai dan kasala dan ciwon ah, gaɓoɓi tare da sauran haka soka wanda bai tsananta a bincike ba ko kuma ba tsananta a tambayoyin da ya kamata wani abu shi clacking to ba za a taɓa sanin hepatitis ba ne wani sai maka maka maganin malaria ko na typhoid ko na ulcer ko na kaza ko na kaza ba tare da an riga da an san ashe hepatitis kake ko kuma kike dauke da shi ba sai sa yana da kyau likitoci yayin da aka samu mara lafiya zo da irin wa'annan ba a ta yin gwaje-gwajen ba ba tambayoyin tare da tsanantawa a bincike da tare da shi shi kuma patient din ko shi mara lafiyan da ya zo ba da ansoshin ne yake taimaka mana gurin yaƙi ga irin wa'innan cututtuka na hepatitis tare da sauransu ecteric phase shine wanda yake zuwa da alama daga watan ecteric wato sai mutum ya fara samun kalan jikin shi wani sassa ya fara canzawa musamman a so a ce ido sai ga ya fara yin yalo tafin hannu ya fara yin yalo tafin kafa ya fara yin yalo wani in har ya muni ma har fatin jikin shi daga nesa kana gani kaga ya yalo sosai haka kana ganin shi ya bambanta da sauran mutane mutane bayan wannan sai ka samu ana samu kumburi na ciki ciwon ciki ya ƙara yin tsanani mutum ya ji baya jin ko sha'awan cin abinci ko kuma yana fara cin abinci loma ɗaya biyu uku ya ji duk abincin ya riga da ya ishe shi tare da fitsari ya kasance ya yellow yalo din ma very very dark saboda wani abu shi conjugated slash unconjugated bilirubin tare wani abu shi urobilinogen wanda suke fita ta koda wanda mutum ya fitsarin su a madadin ya kasance cewa sun tsaya ta gurin hantar da sauransu su ƙara yin yawa tare da waɗansu sinadarai wani Ana shi alanin da kuma aspartate aminotransferosis wanda shine ALT da kuma AST abin da yasa an wannan bayanin kuma ba dan komai bane dan a gane cewa yayin da zaka je pharmacy ko kuma ka je wani local gurin da kana neman ansa ba za ka samu ba sai sa zuwa asibiti ne yake ba mu dama sai mu san cewa okay to menene condition din wani irin hepatitis ne kuma ya za a yi mu shawo kan shi na uku kuma sune recovery phase wanda shine a gaba a gaba bayan kamar wa'ansu dan wata ɗaya biyu sai duk wayannan alamun da na faɗa din na sai su sai disappearing ciwon ciki yakan zo ya bari a a idon mutum da kuma tafin hannun shi yake yin yellow duk sai ya zo ya bari ga baki daya ciwon jikin ji kamar aman tare da sauransu amma kuma ba shi yake nufin cewa wannan cutar hanta na hepatitis din ya tafi ba a'a akwai recovery phase ne wanda su immunoglobulin tare da wasu antigen da antibody suna aiki a wannan gurin wannan kuma shi bayani ne wanda in aka ce za a fara shiga zai dan iya rudar da mutane shin cutar hepatitis tana daukan lokaci ne kafin ta bayyana to daga irin hepatitis din ne saboda akwai waɗanda su cikin kwanaki kaɗan ne suke iya bayyana musamman hepatitis A da E sun kwanaki kaɗan ne su kuma B da C akan ɗauko ɗan sati ɗaya sati biyu kuma ya ɗan fi haka da kaɗan amma kuma yanzu a ce D shi kan baya taɓa nunawa ma har sai mutum yana da hepatitis B so ba wanda zai zo ya ce ga specific standard lokacin da ya ɗauku ya kamu da shi ga lokacin da ya fara sai dai ana sa rai yakan ɗauki kwanaki kafin har ya shiga jikin mutum ya shiga hantan har ya fara nuna irin wa'annan alamomin wanda in aka jajinin mutum har za a gani a jiki amma dan mutum alal misali ya je ya sadu da mace ko kuma macen da sa da namijin da yake da shi jiya ko shekarun jiya a ce yau ita ma ta dauka a wannan ba gaskiya bane to likita wani nau'in hepatitis ne yafi tsanani duk nau'e-nau'en hepatitis suna da tsanani matuka amma wanda yafi fi muni a cikin su sune wanda suke causing more serious complication menene complications din wannan hepatitis din nan muna da acute liver failure wanda duka suna iya jawa acute liver failure wanda in ba yi komai akai ba akan yi leading to chronic liver disease wani abu shi CLD wanda man yawanci hepatitis B tare da C sun fi causing wannan to sisa zan iya cewa hepatitis B da C suna da muni sosai a jikin dan adam. However, hepatitis E yayin da ya kasance mace tana da ciki tana da shi to shi ma yana iya causing wa'innan acute liver failure da na faɗa wani abu shi fulminant hepatitis. Sai kuma na gaba bayan wannan illoli ko complication na shi acute liver failure da chronic liver disease mukan samu wani abu shi post necrotic cirrhosis wanda yayin da hantar mutum ta ta fara kumbura aikin da na faɗa take yin nan ta zo ta fara bari kaga wani abu kaman kuraje ya fito sai ya kasance cewa mutum kuma ya fara samun wani abu wai shi cellular carcinoma wanda shine one of the most commonest complication wanda shine yawanci in ya mutum ya aku da shi to ba a cika samun magani ba wanda kuma in typical word wanda zan faɗa na Hausa shine kansa na hanta wato hepatocellular carcinoma kansa na hanta wanda yana muni sosai wanda babu wani standard magani maganin da aka ce shine wato ainihin liver transplant wanda a cire hantar mutum sai a mayar masa wani amma wannan kan ba a yin shi a ko ina kusa da Najeriya kuma ko an yi yawanci ba a cika samun nasara a kai ba. To likita shin suwaye ne masu kafi kamuwa da cutar hepatitis manya ne yara ne tsofi ne ko kuma matasa? To daga bayanan da na yi za a iya gane cewa kowa zai iya kamuwa da cutar hepatitis amma ga musamman A and E shi aksa hepatitis A tare da hepatitis E din nan wanda suke tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari za su fi kamuwa da shi ko wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da ya yi la'akari da tsaftan ba kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna musamman mace wanda take bude wa maza da yawa su suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa in yana ɗauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu so kenan wanda they are sexually active akan ɗauke da su na gaba sukan ɗauke da wannan cutar na gaba kuma kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karfan jini ba tare da an screening ba wannan kuma ya fi aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata sai kasance cewa mutum ana buƙatar jini leda uku leda hudu don a cece rayuwar shi amma ba a san cewa ɗaya daga cikin wanda suka ba da wannan jinin ba yana ɗauke da wannan sinadari na cutar so in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abun mamaki bane yi saurin ɗaukar na hepatitis din sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda isa ya ce to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko ke iya dauka da shi sai kuma na gaban su wanda uwa uba yana da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya shi ma yana ainihin ainihin jawa wannan cuta na hepatitis ba ma zallan cutar hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne a its own wani abu shi alcoholic liver disease so yayin da ya kasance baka cikin layukan wa'annan mutanen da na lissafo da yadda Allah subhanahu wata'ala zai wahala mutum ya ɗauki wannan cuta na hepatitis amma in ya kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan ah, group of mutanen da na lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne wanda ya kasance cewa baya da tsafta ko wanda suke sayan abinci a kan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani kamancin haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji daɗin jikinsu wanda kuma ba wai jin daɗi ba ne cutar da jikinsu suke yi to dukkansu za su iya ɗaukan wannan cuta na hepatitis din. To likita yaya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba? tsananin cutan yayin da ba a ɗauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun riga da mun faɗe su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin dan watanni kaɗan wato yayin da hantar mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taɓa hadda sai fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis hepatitis akan samu shi postnecrotic cirrhosis kuma uwa ba kan samu kansa na hanta wanda da moment ya kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya ba mu san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalar da ake samu ba mu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a eh, garanti ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda suka je da wato ainihin cutan ba a tabbatar da wani iri bane da har za a zo a ce okay to masu hepatitis A su ne mutum dubu kaza masu hepatitis B su ne mutum dubu kaza sai dai kawai a dannawa sanin in dai har za a ce maka za ka ga marasa lafiya guda ɗari a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki bane ka ga mutum kamar a ce uku zuwa biyar suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba abun mamaki bane ka ga mutum ɗaya ko mutum biyu a cikin su amma kamar yadda na faɗa faɗa za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zo ya warke bai ma san ya yi gabaki ɗaya ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani. mu huta lafiya. A sai duniya ana ta wani